Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa kamar yadda ku gani a title na wannan bidiyo, zan nuna ma yadda za ka kai chatting da kowane yare kake so a duniya, ba tare da mutum ya fahimci ba ka jin wannan yaren ba. Insha Allahu wannan bidiyon zai matuƙar amfana ka sosai ɗari bisa ɗari. Amma kafin mu shiga cikin wannan bidiyon, kada ka manta idan yau ne farkon fara ziyartar ka wannan channel ɗin, ka je ƙasa ka danna min alamar subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa ta yadda na ɗora sababbin bidiyo tsina za su zo gare ka kai tsaye sannan karka mata danna mun alamar like sannan kai shiya na wannan bidiyon don yan uwa su ma gani su amfana direct yadda za ka kai wannan chatin ɗin da kowane yare kake bukata a duniya direct misali za mu gwada muku da chat ɗinmu mu a cikin whatsapp za mu tafi izuwa cikin WhatsApp ɗinmu. Wannan shine WhatsApp ɗinmu za mu danna akan WhatsApp ɗinmu sai mu buɗe WhatsApp ɗinmu. Bayan mun buɗe WhatsApp ɗinmu direct misali gashi nan WhatsApp ɗinmu zai ba mu fuska kamar haka za mu zo mu nemi number da muke so mu magana da ita. Misali ga number da muke so mu magana da ita. To direct daga WhatsApp ɗinmu ya buɗe kamar haka za mu danna akan message. Direct keyboard ɗinmu zai buɗe kamar haka. to daga keyboard ɗin ya buɗe kamar haka ga wasu 'yan madannai haka 'yan ɗigo-ɗigo guda uku daga nan gurin zaka danna akan su bayan ka danna akan su zai baka fuska kamar haka Da daga ƙasan nan gurin zaka ga an rubuta translate translate tare da zarar ka ga inda aka rubuta translate nan zaka danne shi haka bayan ka danne shi zaka ga yana motsi to sai ka ɗauko shi ka kawo shi daidai nan gurin sai ka sake shi bayan ka sake shi sai kai back sai ka dawo to abin da za ka yi shine in kana so kai magana sai ka danna akan translate din nan da rai za ka ga ya baka gurin tafin biyu ga sama ga ƙasa to wannan na ƙasan daga ɓangaren dama daga ɓangaren hagunka gashi nan a rubuta english to zaka zo ka zaɓi kai yaren da kake so kai magana da shi da yaren da kake magana da shi misali za danna akan hausa mu muna magana ne da hausa to daga sashi daga hagu kuma zaka zo gashi nan za ga an sa nepali to kai zai iya sama english ko wani abu dai sai ka zo ka danna akan gurin bayan ka danna akan gurin sai ka zaɓi yaren da kake so ka yi wa mutum magana da shi misali yaren da idan ka rubuta wasu za a mayar ma da shi zuwa wannan yaren misali za mu gwada da turanci saboda mu shine wannan a gurin za mu gwada da turanci to kawai da har da ka danna haka za ka zo ka rubuta akan misali ka rubuta a barka ka rubuta barka sai misali ka rubuta dai wani abu da kake bukata misali ina so na yi magana da kai ina so na yi magana da kai yardare gashi nan za ku ga daga sama ya rubuta hello i want to tell to you ina so na yi magana da kai dare za gashi nan ya wannan ya mayar mana da shi zuwa turanci dare za ka danna akan send dare gashi nan za ku ga ya tura masa turanci kenan to ba iya turanci bane ba tare da ka zo ga dai gurin za ka ƙara dannawa akai misali in kana so ka magana da English duk wani yaro da kake da kake bukata zaka yi magana da shi a duniya gashi nan za ku gani gashi nan su Croatia ne su Chinese ne duk wani yare da kake so kai magana da shi na san wasu za su yi tambaya su ce to shi idan ya turo ta yaya za ka? fuskanci me yake cewa misali bara mu dan gwada muku da wasu 'yan rubutu misali wannan rubutun gashi nan na danne shi shine abin da ya turo mana za mu kwafi na shi gashi nan da zarar za ka zo ka danna daga 'yan ɗigo-ɗigon nan a sama bayan ka danna sai ka danna kan kwafi kaga kenan ka ɗauki rubutun da yi sai ka dawo kan keyboard ɗinka sai ka zo ka danna akan wannan dai inda ka fito da shi ka dawo da shi nan bayan ka danna sai ka ɗauko wannan rubutun sai ka matse nan gurin sai ka paste na wannan rubutun direct yanzu za ku ga ya rubuto mana rubutun a sama gashi nan za ku ga rubutun ya fassara mana shi zuwa hausa kenan gashi nan barka da yamma masoyi suna salama gashi nan suna na salama zaitun ina haɗawa ina haɗawa daga rukunin yadda ake cin nasara akan youtube wanda muke rabawa tare na yi imani da gashi nan dai za ku ga ya maima da wannan abin da to daga zarar ka ji me ya ce kawai kai kuma sai ka goge sai ka goge gaba ɗaya wannan rubutun da ya yi da kai zo kai festin kenan akai shi rubutun da kai kwafi ka ji me yace kenan kai kuma sai ka zo ka rubuta me sai ka zo ka rubuta abin da kake so ka mayar mai wannan hanya ce mai sauƙi kuma hanyar matukar muhimmanci da za ka yi chatin da kowane yare kake so kar ka manta dan Allah ka danna min subscribe da alamar ƙararrawa saboda samun shirye-shirye